wai karatun da aka yi jiya an dauke wuta ana son bayani dangane da ina daidai ina aka tsaya da ba a samu bayani ba a ciki abin da ya danganci ne to wannan yace an game da ilimin hakika ko ilimin batini ilimin hakika ana kafa hujja da kisan annabi Musa da Khadiru a cikin alqur'ani suka ce alqur'ani shi ma yana cikin musulunci ko imani wa qur'ani fi arkanin imani akan haka shine su ake kafa hujja da kisan annabi Musa da sayyidina Khadiru aka ce wai shine ilimin hakika kenan ko ilimin zahiri da batin ta wace hujja ake kafa hujja da wannan shi ma ya ce wa ma fa'altuhu an amri wannan kenan shi ma ne kenan yayi wahayi ne kuma ne ba da babu wani babu wani abin da yake ce a hakika abin da tun littafin yau Usman tun littafin da yana kasa su gida uku ne Islam musulunci da imani da eh, al-ihsan yace ya kawo fikihu sarki alwala sallah hajji zakka ya kawo matsala na imani sa'an nan zai ce fasali na uku duk littafin haka yake abubuwan da suke wajibi ne na ilimin tasawuf mutum ya koye su ya yi aiki da su su ne sun abu guda biyu kyawawan ɗabi'u ɗabi'u da ake son kaukai koyi da su da kuma munanan ɗabi'u da ake so ka rabu da su munanan ɗabi'u yake kaman girman kai kaman hasada kaman jiba kaman ƙarya kaman ji da kai kaman ganin ɓaru ya tulfar da rai duk abubuwan da suke kawo yasa duk sa'an da kake cewa kai kana karfafa mazhabin tasawufanki sai mu gani a cikin aikin aikinka baka da girman kai baka da hasada baka da son tara duniya amma duk wayannan ka tara su da za ka tsaya kullum to dubu ka ce kai sufi ne karya kake yi dan ba aikin su kenan ba in kana son su sai kai irin aikin su na gudun duniya da rashin fifi ta kai a kan wani da rashin hasada da rashin menene da rashin son tara duniya da ba ka son a ce kai ne koyewa suke wallahi mutum aka san shi koyewa yake yi to yanzu ba ba cewa muke yi ne to sa'an nan kuma wai lallai sai an yarda haka sa'an nan matsalan ta biyu a ce ga kyawawan biyu ta manzon Allah karamci da tawazu'anci da menene da menene a koya abubuwan da ake ce mu suke nufi da banki kenan ba suna nufi da tasawufanci da tara duniya ka mallaki duniya ba ka fi da zakka sa'an nan kowa yana gani shine in ba shi ka bi ba addinin ka bai ba wannan ya ce ga kungiyarsa wannan ya ce ga kungiyarsa ahlus kufa kuma in aka je yaki saba manzon Allah sun faɗi sun an jin masa ciwo ba abin da ya saura sai mutuwa a kawo ruwa a bawa ne yace dan uwana na fi cancanta ku baki a je a bawa ne sai a'a ku bawa ne haka mutum zai rika da ruwan akai nan akai nan har su mutu su duka da Allah yake wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma dukkan mu kowa so yake a ce shi in dan baki ba wallahi addinin musulunci kada ya yi in dai kai za a ba shugabancin musulunci ko shari'a ko menene ba ni ba ko ba kungiyata ba wallahi sai dai na yi suka gwanda mu zauna babu to ina ta sauranci a cikin Eh? ba babu tasawufanci a wurin in kana son tasawufanci zai ka zama sufi sosai za ka ga Allah su shehu Usman da ba ayyaki suka yi ba ilimin hakika ko ne suka zauna suka daure kansu a masallaci suka rufe ko ko a'a sun je sun yaki ne gadan gadan takobi da takobi yaki suka yi suka yi ba zama suka yi suna cin dukiya suna cin kuɗi suna da a ce su ma sun bi wannan hanyar Allah ba zai ɗaukaka su ba don sarkin gobe ba sai da ya ya kira zai tambaye su ne suke so ba kowane malami wanda ya gwada abin da yake so wannan kamar yanzu yadda yake faruwa ba wannan ga abin da yake so wannan ga sai Usman ya kawo musu abubuwa guda biyar sai abin da yake so kenan babu maslaha ɗaya da yake neman makansa sai addini musulunci wa musulmai sai Allah ya kawo su kai daga a hannunsa kai ma kai haka guda Allah zai kawo su kai ɗanka kusa wannan kafa hujja ba wani abu bane duk waɗanda suka kafa suke karfafa mazhabin tasawufanci yanzu da ilimin zahiri da ilimin hakika illa ma sha Allah sai ɗaya ɗaya don duk inda ake ana samun mutane ko ina sai dai ɗaya ɗaya abinda suke so da wai ilimin hakika ko ilimin baɗini duk sa'an da kaga malami na saba wa Allah kada ka ce yayi laifi duk sa'an da yake da kuɗi ba ya fitar da zakka a shi tsakanin shi da Allah akwai wata alaka daban shi sa ba da ba lalle bane su fitar da zakka ba lalle bane malam na da dukiya muridi ya kare ya dauko dubu mai ce ba shi kai ma karba ya koyi yayi koyi da karamcin manzo Allah wannan ba zai yi sai muridi yayi hidima shekara 20 zan da zai kare sai da ya mutu haka manzo Allah ya ce ha a sai ka ɗebo dubu mai tar dubu ka kawo dubu ɗari ka baki gashi nan saboda Allah yanzu kai ka so ban shekara gudun duniya shekara ta kewayo in kana da kudi ya kai misali a ga ga malam ya fitar da zakka ya bayar gobe wa za ka fitar da zakka ya kiya amma ni na san kana da kudi ya fitar da zakka sai ni dan ni dan kasuwa ne da fitar me ya hana kai ka fitar ba san duniyan ba eh mu duka muna so ne ai duk ba mijin mu ɗaya ne zai hana mu kishi me ke hana kishi tsakanin mata mijinsu ɗaya ya kowa da ɗan kasuwa da malam da wane ne kowa mijinsu ɗaya shine duniya wannan yana so wannan yana so shi yasa har abada ba za ka zuba ana kifi da juna watsar da duniyan ka gani sai Allah ka duk ya danka maka yasa wannan ba wani abin nan bane da ake kafa hujja dangane da darasin jiya ne muka kai karshen kitabu salat mun gani tun da muka faro kitabu salat har muka zo kuka gama da sallar janaza babu littafi na fiqh da za ka karanta kai yawo kana cikin Kano ka ga ka Madina ga ka cikin ɗakin manzon Allah ga ka makabarta sallallahu alaihi wasallam ga ka a ina ne ko ina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da al'amura suke tafiya sai littafin hadisi kuma baki ɗaya a cikin musulunci ba mu da littafi bayan littafin Allah sama da littafin Bukhari saboda muwatta na ciki kuma duk ijma'in malamai ne wannan ko ka yadda ko ka yadda daga wannan sai sahihi muslim su ne fiyayyun littafi bayan littafi a sahu kitabin ba da kitabin lahi shine ne bukari to me yasa ba ma karanta shi gidajen mu a makarantun mu a tsoro a masallatai Ka ga labari wani ya ce naji wani ya ce yaji har a cike zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum zai zauna ya faɗi abin da ya ga dama kwana lafiya sai ka kawo dalili sai ka kawo hujja sai ka kawo sanadin ka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce ka gani a cikin bacci an baka a cikin bacci an gano a cikin bacci ma mani ita mada bil manamati bil munamati dan ba ka da hujja manzon Allah kadai ne shaytan ba zai iya zai dauko sifan manzon Allah ba duk wani malami duniyar nan komai tsoron Allah sa shaytan zai iya kawo sufan. ka asili tanfadda haka kudi in ma zahab zai zo ne ya rarrabu dukiya baya ma amfani sai kun rabu kuɗi baya ma amfani sai kun rabu matukan yana aje a cikin banki ko yana aje a gida a rijiya ko a aika kasan ingila ko amerika ko ina duk inda aka je aka aje baya ma amfani sai kun rabu da amma bakin mutum da tunani da kuskure a cikin tunani sai ta dukiya a kasansu a shugaba ne ko gwamna ne ko wane ne ko malami ko wane ne sai a tara dukiyar ga talakawa a cikin kasan a kiba su ga marasa lafiya ga hakkokin mutane duk sai a tura wa ya amince da turawa karshe ne su su dukiyar su ba sa bar maka ko abu ka dawo da bakin shi me kenan aka yi ka zalunci mutanen kasar da Allah sai ya tambaye ka sai ka bi sai ai ma hisabi sa'annan wani arne ban za ta yi da ya ina ka fadi ina ka tashi ina ka fadi ina ka tashi kuma zakka sai an ba da zakka tana cikin shika kan musulunci kamar yadda muka faɗa matakan addinin musulunci guda uku in ba baka rike su da kyau ba za a wahal da kai cikin rayuwar nan yasa manzo Allah ya ma nasiha yace azzu alaiha bin nawaji manzon Allah ya san al'amuran yasa yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira manzon Allah zai fadi abu a saura ana wasa da abinda manzon Allah ya fada ko manzon Allah zai fadi abu da harshen da baya ƙarya sa'annan abin ko bai wakana haka ba yake fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikin ku sai ga sabani mai yawa wanda ya ja wa'annan wanda ya ja wa'annan dukkan su baki ɗaya in kai lissafi wane ne tsantsan addinin musulunci da ne shi wane ne wace kungiya ce tsantsan duk abin da ya danganci kungiya ka'idan kungiya in ka taba za a jawo rundunai sai an yi tashi hankali sai an yaki amma abin da ya danganci tsantsan addinin musulunci wane ne yake yaka wane ne yake wane ne yake yi wa addini yaki sai ka kowa ya shiru to manzo Allah ne ya faɗa duk wanda ya rayu a cikin ku fasa ya ra'a ikhtilafan kaseera sai manzo Allah ya ce ne yace kowa ka bi nan kowa ka bi hagu ko dama a'a yace fa alaikum bi sunnati kada ka ruɗe kada a yaudare ka kada ka fita hayyacinka a'a ka yi riko da sunnar manzon Allah manzon Allah bai ce ma ka yi riko da hannu ba sai ka ya faɗi ko a kwace yace ka ciza da hakoranka duk abinda aka ciza da hakora da wahala ake da hakuri da wahala ake raba mutum da shi sai ba ta yace abu abu alaiha bin nawazi wa iyyakum wa muhdathatil umur ina yi muku kashedi kashedin ku ahir kada ku je ku ɗauko waɗansu abubuwa ku zama da su ne addini wallahi sai sun nesa ta ku daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda aka nesa tashi da barin ma'aiki ina ya fadi ina ya tashi ranar tashin kiyama ya ya zai ranar tashin kiyama da wace huska da menene da wani dawadi zai bayar a cikin kabari to yasa aka ce matakan addinin musulunci guda uku ne musulunci da imani da ihsani duk wani abin da ka sani ya danganci musulunci baya shige waɗannan abubuwa waɗanda manya-manyan malaman da suke zance kan ilimin hakika ilimin zahiri wai ai aikin da ake na shari'a kai kokari a cikin zuciyarka abin ya zamo saboda Allah tsantsa kake yi ka kauda shaytan a cikin zuciyarka babu riya babu sum'a babu komai komai saboda Allah kake yi shine hakikan abin da suke nufi shine ma'anan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka amma babu wani ilimin hakika ko ilimin eh, ilimin batini dake bada ma'ana mutum malami sai saba wa Allah wai daidai ne babu komai babu wata babu wata alaka tsakanin dan adam da Allah sai dai bauta khaliq wa makhluq ma'budun da adi lallai sai ka bauta wa Allah ka samu wilaya lokacin da ka saba wa Allah baka da wilaya wannan lokacin to shine ta addinin musulunci buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa iqamis salati wa Isa zakati shi ne eh, rukuni na uku kenan kitabun zakat babu wujudin zakati yace babin da ke bayanin wajabcin zakka akan duk wanda ya mallaki dukiya ba istisna'i duk wanda ya mallaki dukiya da sharuɗan zakka wajibi ne fitar da zakka babu wa'in aka ce a'a nan su ba za su fitar da zakka ba don ya zama malam mai wa'azi ko don ya zama malam mai karantarwa ko don ya zama malam a'a matukan ka mallaki dukiya sai ka fitar da zakka tunda sahabbai suna fitarwa duk inda ka kai da wa'azi duk inda kai tuba wa'azi ba jihadi ma suke yi jihadi suke yi amma sai sun fitar har mata sai sun fitar da zakka mata sai sun fitar da zakka har zakkan kayan gwalagwalai kayan ado wa ƴan malamai suka ce wajibi ne sai an fitar su wa ake magana wannan lokacin matan su habbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wujubi zakati babin da ke bayanin wajabcin zakka wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukin madaukakin sarki wa وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقصيد صلى سألنا كباد زكاة وأن آية وآتوا الزكاة وأن آية سيغة شيدة تزو سيغة الأمر سيغة أفعل duk sa'an da ta zo in ba wata karina ce aka samu za ta juya ta gabar wujubu ba a cikin usuli sai ga tana zuwa ne lil wujubi har suka ce ta fi karfi ma da amara amara alhamdulillah wal mim warra ba ta yi karfin if'al ba وقال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يجد شيئتي حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاة cikin hadisin Abu Sufyan lokacin da suka je fara Herakli ya kira su yana tambayan su lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba tukunna to shi ne cikin wannan da ya tambaya me yake wannan mutumin da ya bayyana yake cewa kaza da me yake umurtan ku da me yake ce muku ku yi ne ka ya amuruna bis salati yana umurtan mu mu yi sallah والزكاة محل الشاهد كنا ينا أمرتم مدمباد زكاة وأن ينا قدتي وزكاة واجباتي والصلة لصادق زمنتي والعفافي لكاليوا متي يكال كنتي كده يزمو فاتتي كده يزمو دنباتا كده يزمو عيد يكتيا يكالسا يتي أقيانا تكين كبي قند من الله صلى الله عليه وسلم يتهور سو وأن سوني أبو وند هرقل يكفى دليلي يكبت بسيوا من الله صلى الله عليه وسلم جسيا يكتفي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم haka abubuwan da manzon Allah yake aikar su kenan sai ka lokaci wannan duk ilimin zahiri ne ba su da ma'ana ba komai akan su ake rayuwa akan su za a mutu akan su za a yi hisabi a shiga aljanna ko wuta to yaya za a yace ba su da ma'ana sai wata matsala ta hakika a kawo su mana a fitar da su a baje a gani sa'an nan a tabbatar da abin da yake daidai amma dan na shi a kofar gida ko a gidana ko zaure na na faɗi abin na ga dama kowa za iya zai iya faɗi abin abin da yake fada ba abin alfahari ne ka fada ba a'a duk abin da ka fada ya zama yana da dalili yana da sanadi daga Allah da manzonsa shikenan wannan hadisi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'az to nan Imam Bukhari ya takaita manzon Allah ya aiki Mu'az zuwa kasan Yaman qala innaka ta'ti qauman ahlal kitabi ko ahlal kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم a واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب manzon Allah ya aiki Yaman gwamna ya je Mu'azu da Abu Musa al-Ashari su kasan Yaman Mu'azu za shi kasan Yaman dama Mu'azu yana cikin manya manyan fuqaha sahaba yana zuwa ana aika shi alkalanci aka aika shi alkalanci aka aika shi ya je ya karbi zakka sai manzon Allah ya ce miki kai mu'azu za ka tafi wurin wa'ansu mutane mutane ne da su ahalu kitabi suna da littafi suna da addini ko suna da ilimi sawa'an ilimin daidai ne ko kuskure ne littafin su suna kai ko sun kauce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha Allah. ko falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha Allah. wanne ne daidai shahadata saboda ne saboda sun ce mubtada da labari duk sa'an da kalma ta fi zama wata tarihi ta fi cancanta ta zama mubtada ko fal yakun awwala ma tad'uhum da shahadatu Allah la illa illallah wanne ne zai fi zama wa tarihi sai ya ce masa ya manzo Allah ya ce ma ma'azu zaka tafi wurin wani mutane waɗansu mutane wata kasa farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ma'ana ka kai musu kalmar tauhidi su kadaita Allah madaukakin sarki sa'annan su tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bil qawli wal fi'li da fada tun daga baka hazzuci in suka karbi wannan kalma sa'annan mataki na biyu sai ka ce musu Allah madaukakin sarki ya wajabta muku salloli guda biyar sallar asuba azhar la'asar magarba lisha in suka tarbi wannan sa'annan ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu ya wajabta zakka a kansu zakkan dukiyarsu tukhadhu min agniyaihim فترد إلى أغنيائهم سيسمني فترد إلى فقرائهم مكلفة كلمة من منزع الله صلى الله عليه وسلم يعني من أغنيائهم فترد إلى أغنيائهم da dukiyar da ake karba an bai tilmali ne ko federal ko state government ko menene akwai dukiya amma su ke amfani da dukiya tun da an haife ka a cikin kasa ka san abin da ke ciki ka san abin da ka ke ciki na bukata kana kanin yan uwanka suna kwanci asibiti wa'en su ba su da magani ba su da kuɗin da za su yi magani shi cutar da ke damun shi zai ji ko rashin ruwa ko rashin magani ko an ɗauke wuta ko sauro ko yunwa da wanne ne zai ji sa'an nan dukiyar da ke kasa kai ka ɗauka kai ka san waje ka ajiye me zai me za me amfanin da za su yi maka yace ka sanar da su Allah ya wajabta zakka a kansu da za a ɗebo kuɗin daga mawadata a raba wa talakawa sai a zauna lafiya in kuma ba haka aka yi ba kaukau har abada duk wanda ya taba tsammanin cewa za a zauna lafiya don sojoji sun yawa gari ko yan sanda sun yawa gari ko menene ya wahal zai wahal da kai sai a tsarkake wannan datti da kazanta da ke ciki da zakka sa'an nan a tasan ma waɗannan abubuwa duk wanda ya daga kansa a buge shi duk wanda ya fito a kama shi duk wanda ya a yi masa amma matukan wannan da gwado na nan ba a yi shi ba sai Allah ya jarrabi mutane da fitina sai da Allah yana son ya wadatar da kowa Allah zai gaza ni yaushe ma za a ce dan adam ba shi da amfani a cikin rayuwa misali wane ne kololuwa wane ne sama a cikin rayuwa na dan adam shugaba ko shugaban kasa ko wanda yake gwamna ko malami ko sarki ko wane ne ba kana zaune kan kujeranka ko wannan kujera da kake zaune ciki sai da wani ya gaji ya wadata sa'an kai ka zo ka zauna kan wannan kujera to girman kan ne za yi ba dan Allah ya tirsa ka wani ya sa wannan mutumin sana'ar sa shine ya yake matsayi ba kai ina zaka zauna kan kujera kai da kanka zaka a abincin ka ci ka je ka cika shi a cikin rami in aka ce ka kwace ba za ka iya ba sai Allah ya tsara rayuwa wannan ya zama matsinci wannan mai siyasan masai wannan ne kaza wannan manomi wannan duk kowa da aikinsa yanzu ne yasan masai shi da sai zai zauna a ofis cikin ARAC ne? baya so manoni shi da sai zai zauna a ofis yana yana cikin ba ne, eh wucin sanyi ne? baya so Allah ne tsara tsara kowa rayuwarsa Allah ya tsara kowa rayuwarsa wannan ya zama maɗinki wannan manomi wannan mai kaza wannan mai tukar tafi wannan mai tuk.. duk baki ɗaya saboda rayuwa ta tafi duk sa'an da ka ganta a ofis kana zaune kin kana yi mutane girman kai kana ɗebar dukiyarsu kada ka taba tsammanin kai kaɗai, a wannan ma'aikatan, akwai wanda zai zai tare ma ofis ka zauna akwai wanda zai zai tare ma kaza akwai wanda zai ke kaza akwai masinja wannan masinja da kake gani ba shi da mutunci ba shi da kima a wurinka in ba da shi ba kai ba za ka zama yalla bai ba aiki in shi bai zamo matan da bayan kai zaka zamo yan labai sai da Allah ya sa shi ya zamo haka sa'an nan kai ka iya ka zamo kana zaune a wato in ba haka ba duk ran da ka waye gari ko kai ne wa? ban daki a gida ban dakin ka ya fita ya fashe gida duk ya kama da menene da menene a ce sai kai zaka kwace wannan abin kai ka tula amma zaka yi kwace sarannan sai dai a rufe ofis ba za ka je ofis ba yau ashe kai ma ba kowa bane sai da wani to menene da girman kai nan dukiyar da ka shiga ciki kana abin da ka ga dama wa aka taba zaba ko aka dora shi akan kujera ya ɗaya gidan gidansu ko su yace a taimaka ma sa kowa cikin wannan abin da albarkacin kasa hakkin kowa yake rubutawa wanda ya adalci ya raba daidai wanda bai adalci bai zalunci to ina ma'anan girman kai ina ma'anan girman kai ku shi yasa sai an karbi zakka wurin mawadata a raba a raba talakawa sai Allah ya tsarkake kasa da da fitinnu da wahalhalu sai kaga an samu zama lafiya shine sai tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim sa'annan a karba a raba matalakawa sa'annan sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama in suka bi wannan da ta faɗa suka faɗa ta ce su yi kalma suka karba ta ce sallah suka yadda ta ce zakka dan adalcin musulunci yace to kai hankali don sun yadda za su ba da zakka in ka je za ka ɗauki zakka kana kallon manya-manya manyan garke uwar garke mai dabbobi duk ran ya fira kai akan wannan ka ce kai manya manyan zaka zaba dan ka fata miki rai manzon Allah ce iyyaka wa qara'ima amwalikum Allahu akbar a cikin zakka ma za ka je karban zakka aka ce wata kida'atul mazlumi fa ka je karban zakka din na addinin musulunci aka ce duk da shi kada ka zalunci shi wanda ka je ka karbi zakka a wurin misali yana da dabbobi akwai kanana akwai matsakaita akwai manyan garke wanda yake da'ima hankalinsa yana kai in ka zo ba za ka ɗebi kananan ba ka cuci talakawa ba za ka ɗebi manyan ba ka cuce shi ka ɗebi matsakaita Ta yi adalci kenan in ka zalunce shi Allah zai kama ka duk da cewa aikin Allah kake Allahu akbar manzo Allah ce wattaqi da'watal mazlumi in ka zalunce shi a cikin daukan zakkan yace Allah ya isa Allah ko zai isa ina ga in ka zalunce shi akan haƙƙinsa yace Allah ya isa sai kai ka je ka zauna lafiya ko ku ji daɗi duk jin daɗin da kai sai ka biya haraji Allah duk ma dai duniya ake ba duk sa'an da ka tara dukiyar kai yawa kuma ka tara ma kanka ai sai ka rabu da dukiyar sa'an nan ka huta kai kuma dukiyar ka ba son ka rabu da kuɗin yasa dan kana mallakar naira dubu biyar dubu uku dubu goma dubu ashirin za ka iya fitar da zakka dubu ashirin nawa ne zakka a ciki a raba guda arba'in sai ka cire guda ɗaya ka bayar ba shi da wahala imanin ka zai iya ɗauka amma haka tara kuɗi so kai miliyan ɗari miliyan ɗari zakka nawa ne a cikin miliyan biyu da rabi miliyan biyu da rabi imanin ka ya kai ka cire zuwa miliyan biyu da rabi ka ce kace gashi saboda Allah kuma ka bayar ya sarar ka zuciyar ka kenan lokacin shaitan zai zai gaya maka ai wannan miliyan biyu da rabi in ka je ka sa cikin deposit eh, wata uku zai kama dubu kaza shi kenan sai kai sai mai yaudarar kanka kana ganin ko kana yaudarar Allah madaukakin sarki duk sa'a da kake mallakar miliyan ɗari shekara ta wayo miliyan biyu da rabi a ciki ba mallakar ka bace in kai tasarrufi shi yadda ba daidai ba wallahi ka biya lafiya sai kai tasarrufi yadda Allah yake mai miliyan biyu da rabi a ciki ba mallakar ka bace cirewa za ka yi ka bayar in ya kai miliyan biyu, miliyan mai miliyan biyar kenan ya kai biliyan fa sai imanin gaske za ka iya ce gashi ina mallakan miliyan ɗari na fitar da miliyan biyu da rabi gashi a ba talakawa ko ka rarraba kuma ba zuciyarka a kai waye ke da wannan imani wanda ba su damu ba ba za su yi ba dama malam ya ce musu ka kawo kaje ka gina masallaci in naira dubu ɗari ko kaje ka yi umra ko ka kawo mala abin da yake so shi kenan bukata ta da dama ilimin hakika ake da baɗi da kai da shi duka sai Allah ya tsaye da ku ya tambaye ku wallahi wannan bai wadatar ba ko daya wannan yana mallakar miliyan ɗari wannan mutum nawa ke mallakar miliyan ɗari a cikin kwaryan kano Na sai mutum goma ko na sai mutum ɗari to miliyan biyu da rabi so ɗari miliyan nawa kenan miliyan mai can da hamsin na ka fitar da miliyan mai can da hamsin a cikin kano yau kuma za a je a sa'an nan wai miliyan ɗari masu wayanda ke da hali suka ce don miliyan ɗari a yanzu yara ma ƙanana ke wayanda suka abin nan su ba wa bawa nan zancen ba zancen wannan ake ba to a ina zakkar suke tafiya ina zakkar take tafiya duk da ka tara dukiya ta yawa baka bayar ba kuma Allah zai ma hisabi dan zaka ji ake wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata Wala la yunfiqunaha fi sabilillahi kuma la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim yawma yuqma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum wa ma kuntum taknizuna bai kaka ce wannan ai zahiri ne ba ba hake shari'a ce ba hakika ba zahiri ne ba batini ba wallahi wane ne ko malami ne ko jahili ne ko sarki ne ko ko wane ne sai Allah ya tsare da shi ne yake wallazina yaknizuna zahaba bai fitar da kowa bai fitar da wani ba a gina da kai wannan ai zahiri ne ba ba batini bane shari'a ce ba hakika ba Fa ma فإن ما لك فعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة a wancan riwaya wacce take ta zo cikakkiya ciki ne manzo Allah ce in suka yadda za su ba da zakka din fa iyyaka ina yi ma a hir ka ji tsoron Allah wa kara'ima amwalihim kada ka taba manya manyan dukiyarsu kai adalci kada ka je dan neman karban zakka din ka zalunce su in ka zalunce su ko da yake zakka ka je karba suka ce Allah ya isa sai Allah ya saka maka sai manzo Allah ya ce sai Allah ya musu sakayya sai manzo Allah ya ce wattaqi da'watal mazlumi ka ji ka ji tsoron ka guji addu'an wanda aka zalunta ko wane ne ko da kafiri ne ka zalunce shi yace Allah ya isa sai Allah ya isa masa ina ga musulmai ɗan uwanka kowa ya san yadda rayuwa take da tsanani take da wahala kuma kowa ya san ma'aikatan da ke karkashin shi ya san ma'aikata akwai manyan ma'aikata akwai matsakaita akwai kankanana duk kowa hakkinsa a tsaya a dage ko bai sani ba a nema a ba shi ne adal mun ga sai na umar abin da yi duk wannan adalci da ya aka zo aka yi sai sai ya dan waka daina fada ina ma da zan zamo na fita ba yabo ba fallasa to ina ga waɗanda suka zauna suka danne suka yi zalunci suka murkushe suka karya suka yi kama karya shi kenan za ka yi zalunci shi aka samu ko rayuwa ta lalace akwai mahajjatan alqur'ani akwai malamai akwai mai aje a kirawo malamai su yi roƙon Allah ma'ana a roƙi Allah ya bada dama a zalunce shi malamai abin da yake wajibi a ku ku yi ma mutum nasiha kada ka yi zalunci kada ka saba wa Allah ba za mu zo mu yi roƙon Allah mu sauke ma alqur'ani ko mu ma tsumbu ko mu ma addu'a dan ka samu karfin gwiwa yin zalunci bane da mu da kai sai Allah ya da mu wannan roƙon Allah ya za a yi wannan abin da ake kai zalunci ne kuma ba a da niyyar a bari kuma an taro malamai su zo a yi roƙon Allah A kan me a roƙi Allah ne a roƙi Allah ne ya ba da ikon ayi ne wa zanna sau'i wannan yana cikin zanna sau'i billahi yana cikin zanna sau'i billahi ma'ana bar a je a roƙi Allah ya taimaka mana musaba masa قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن ابن عثمان ابن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة sahabban manzon Allah kenan to wayannan suna ilimin zahiri din suna ilimin shari'a din shari'a din abinda manzon Allah yake na hayyaba duniya ya ga kan kafa hujja da abin da abinda annabi Musa da Khadir suka yi ranar Allah zai tambaye ka annabi Sai na Khadir ko annabi Musa ga abin da aka zo sahabi ya zai tambayi manzo Allah ina son ka gwada min aikin da zai zai shiga aljanna eh, zahiri ya gwada masa ko babu ilimin shari'a ya gwada masa ko ilimin shari'a ya gwada masa ai yace ta'budullah la tushrik bihi la tushriku bihi shay'a mabudi kenan duk aikin da kai in akwai shirka ci ba ka da rabo ko ɗaya wurin Allah yace ta'budullah ka bautata wa Allah kadai manzon Allah bai tsaya na mai filatu shirki kai a dan shirka tana da matukan hatsari duk sa'an da tufa ta fara ta zama fara tana da saurin daukan datti da abu kaɗan ya same ka sai a gani haka shi tauhidi yake ya ji komai muhimmanci da hatsari da haske yasa dan kankanin shirka sai ya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika wallahi tabbas hakika an yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka annaba da manzannai ne aka aika musu aka ce la in ashrakta wallahi in kai shirka la yahbatanna amaluk duk aikin da kai shekara dubu kai shirka yanzu yanzu saka dai duk aikin ya rushe sai ka sake samun yi za a ce shirka bai da hatsari to menene wace hanya ake bi a je a shiga shirka daga sakaci daga bid'a shikenan sai a je a shiga shirka kai tsaye la in ashrakta wallahi da za ka yi shirka la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal la fa'bud wa kun min shakirin haka Allah ya faɗi wa manzon Allah tare da cewa Allahu alam haifu yaj'alu risalatahu yaushe manzon Allah zai shirka yaushe annabawa manzannai za su shirka amma iyyaki ani wasma iya jara iyyaki ani wasma'i ya jara لأن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون هو المقصود بذلك خاصة خالصة لك من دون المؤمنين وإما أن تكون أي أن يكون المقصود به الأمة وإما أن يكون المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة جميعا cikin قاعدة تكتشف أصول أصول التفسير نك أصول الفقه نك كما ينين قاعدة شريعة والاستظاهر شريعة بحثيكا duk sa'an da Allah madaukakin sarki huskanta da magana zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ma ya zama wannan magana ana nufi da manzon Allah ne kadai wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha hasayta ne farisatan lak min dunil mu'minina ko ko wannan magana ta zamo a'a ana nufi da al'umma ne la yahbatanna amalu dan manzo Allah mustahil yayi shirka ko dan Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu ko ko a'a matsalar ta zamo ana nufi da manzon Allah da al'umma duk baki daya su ne mafi yawaitu matsaloli da ake karanta a cikin shari'a sai manzo wani sahabi zai ce manzo Allah ina son ka bada min aikin da zan yi shiga aljanna sai manzo Allah ya ce da shi ne sai manzo Allah ya ce malahu malahu malahu me ya faru ayi shay'in hasala lahu wa thaniya litta'kid malahu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce arabun malahu bukata ce ta kawo shi yanzu yana tambaya matsala ce bukata ce ta kawo shi to sai manzo Allah ce miki farkon abin da zaka yi ta abudullah ka bautata wa Allah kadai la tushrik bihi shay'a kada ka hada Allah madaukakin sarki da wani kowane ne a cikin ibada in kana son ka san munin shirka ka auna ka gani lillahi masalul a'la matsala misali in an kawo dan a kusatar da matsala a cikin kwakwalwar mutane ne ba ana gwada yadda aiki yake kenan ba in ba haka ba wani abin ba zai kamantu ba misali mutum ya fito daga kauye ya zo ko da dan tunkiyarsa ya kawo ko kai guda nawa ne ya zo ya gaida sarki ya ce gashi sarki an kawo ma sarki kyauta ne sarki zai ce da tunkiyar dan kauye sai sarki ya ce a bashi fiye da haka amma mutum ya fito kauye ya zai gaida sarki zai sashi sarki ga naira dubu ka raba kai da bayanka ga naira dubu ka raba kai da bayanka sai ai ne sai a ba shi kuɗi eh? akwai akwai ma'ana tana da daɗi kai kwaya ya kawo ya kawo ma sarki kyauta sai sarki ya kalli matsayinsa wannan talaka ne sai a ba mai sarki zai sai ce a bashi ne sarki ya yi murna ya ji daɗi ko an yaba na an gode to amma da ya kawo abin ko guda nawa ne zai ce gashi sarki ka raba ka sai ba sarki sai gashi sarki ka ko raba kai da bayi sa'an ya tashi sai sarki ya yi murna sai a bashi ne duk da kai shirka murin da ke cikin wannan ya kisa wannan duk sa'an da kai shirka munin da ke ciya munin da ke ciya wannan malamai suka ce mutum ne mutane ne suna cikin gida mace da kishi kishiyarta suna cikin gida su uku ko hudu ta haifi yarta ko danta wannan dan ko ɗa da ya tashi baya yi wa uwarsa komai na kirki ta kishi yayin ya cewa sai ta ji daɗi bai san ta ba bai san uwarsa ba bai damu da ita ba ko mutunta ko girmamawa sai wannan kishiya sai wannan kishiya nan sai ya shiga sai uwarsa ta ji daɗi farko sai ka san uwarka tukunna ko kai mata shi ne wajibi sa'an nan makota to abin da duk sa'an da kai shirka munin da ke cikin shirka ya fi waɗannan misalai ne dan ko mutum zai ga munin abin amma a abin ya fi ya shallaki hankali yasa Allah madaukakin sarki ce ana azna shuraka an shirk man amila amalan ashraka ma iya in gairi taraktuhu wa shirkahu Allah yake ni ne nafi ni ne nafi kowa wadata ni ne mawadaci nafi nafi karfin ahada ni da wani nafi nafi haka duk wanda ya aiki ya shirka da kai da aikin da shirka sai na ba rage wanda kai wa shirka kaje zai ma sakayya Allah baya so abinda Allah ke so ka kadaita shi kadai cikin ibada ka kadaita shi cikin abu uku cikin aikin ka ka kadaita Allah cikin aikin Allah ka kadaita Allah sa'annan cikin sunan nakin sa da cikin sa ka kadaita shi to in aka yi rashin sa'a ilimin ka da kai ka ɗebo shi ne ba cikin asali sai kaga cikin aikin ka kana shirka da Allah cikin aikin Allah kana shirka da Allah ina ma'ana cikin aikin ka ma'ana duk abin da zaka yi na ibada kada kai wa kowa sai Allah duk sa'an da ka kira wani a wannan lokacin kai shirka da Allah haka kuma ayyukan Allah madaukakin sarki rububiyya ta Allah madaukakin sarki kada ka taba tsammani cewa wani ya isa sai Allah madaukakin sarki duk sa'an da kace wani ya isa irin sifofin Allah madaukakin sarki kai kirka cikin rububiyya wannan ma shine yafi muni <laughs> yi mun shayin magana akan wannan ba Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun fasi kuna kuma ne muna to uku ba haka Allah ya faɗa ba eh haka ne eh a ah, ubace amsa haka ne eh ba kai kusure ba na tsoron tambaya alhamdulillah ba shi da dadi ba shi da dadi amma duk sa'an da aka tambayar abinda da sani ba sai gaba na basiran nan sai na fa'idantu fiye da abinda ne abubuwan da yawa wani kan karanta sun wuce sai ka je da ke suka kafin ka ga mas'alar sai ka fahimta sai ka haɗu da mas'aloli ɗari da kake bukata dama ba su suna wurin ba amma so nake kai ka bada jawabi haka maganar take ko fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul fasiquna ba haka Allah ya raba su ba shine malamai ahli sunna suka ce duk wanda ya hukunci da wannan shari'ar Allah in ma ya zamo yana iktikadin kudurcewa cewa wannan hukuncin ko wannan dokar ta fi dokar Allah ijma'in malamai da har wanda har ne sun ce ya kafir ka fahimci wannan sa'an nan nabi mutum yana hukunci da wani shari'ar Allah da gangan amma ya san shari'ar Allah ta fi sai a ce masa ne ya kafirce ai da da wahala ka samu musulmi duk sa'an da ka je kai karya ko kai sata ko yayi zina ya yi hukunci da kairar Allah bi hiji na kafir to kawari da wake ka gane in kana kallon matsalan can kan kujera sai ka da sauki amma kuma za ka kifo kanka sai ka sauki ko wa'annan da suke zaune kan kujera ba sa hukunci da shari'ar Allah da menene da sauki za ka ce ai tsare ne ai tsare ne to duk sa'an da mutum ka je kai ƙarya ko kai sata ko yayi zina ko ya an yi hukunci da shari'ar Allah a wannan lokacin an yi hukunci da shari'ar mai son zuciya an kafirce na zama fasiki ko na zama fasiki Allahu akbar misali wani yake magana yace kamar mutum ya nemi matar ka yace kaudal amin kaudal amin to shine aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika amma a cikin zuciyar sun san shari'ar Allah ta fi amma saboda fasikanci suna hukunci da shari'a sun zama fasikai su ne kuma azzalimai to akwai kuma man lam yahkum bima anzalallahu ba shi da laifin komai ala tilas aka tilasta maka ranka baya so sai a ce ka kazarce sai a ce ka yi fasiki sai a ce ka zama azzalimi yanzu da sanka ake tafiyar da kai to kai ma ka zama kafiri ka zama fasiki ka zama eh sun fi karfin ka ko to ashe akwai akwai abubuwa da suke sa abu doka hukunci baya sauka kan mutum ko to duk sa'an da baka fahimci wannan matsala haka ba sai ka je ka kafirtar da kowa sai saura kai kadai Kawarijawa da suka tafi akan wannan mazhabi sabon Allah kafirci ne wurin yasa suka ce wani kafiri ne wani kafiri ne wani kafiri ne yasa addinin musulunci yana bukatar ka fahimce shi sosai in ba haka ba maimakon kai gyara sai kai barna komai sai ka ajiye shi gashi nan manzo Allah ka kaje karban zakka ma karkai zalunci mutum zai karbi zakka ba shi zai ci bai ba mutane amma wurin karban wurin karba zakka din in ka in ka zalunci ne zakka din kai zalunci manzo Allah ce wata kida wasal mazlum yace ta'budullah ka ta wa Allah la tushriku bihi shay'a kada ka tara Allah madaukin sarki da komai ma'ana inda ake kiran Allah abinda ba mai iya yi sai Allah kada ka kira sunan kowa haka manzon Allah ya faɗi ya yace ya gulamu inni uallimuka kalimatin in fadillah yahfazka sai yace wa idza wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah duk wani mai daraja da kama kafar manzon Allah ba me yasa bai ce fas'alni ko fasta'in bi ba وإذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله قال نكي واعلم أن الأمة جميعا بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأنبياء والمرسلون وكل ذلك من زعل الله فاعلم أن الأمة sai in Allah ya ga dama dan rububiyya ma'ana Allah madaukakin sarki babu gwamnatin hadin gwiwa babu gwamnatin riko mulki ne ka tafarin mulki tsagwaran mulki sai yadda Allah ya ga dama fa'alu lima yuri fa'alu lima yasha Allah ka kai yadda kai da wannan abun amma duk kowa inda kake mawadaci ne kai wadatar ka ba zaki ka bane wadatar ka da kuɗin ka randa babu kuɗi ka zama talaka dan da baka da kuɗin ka zo ka samu kuɗi karfin ka da jama'ar ka ran da suka yi ma tawaye ka zama ba kowa ba Allah madaukin sarki shi kadai ne jina wa jinahu fi zati Gina Allah zati wadatar Allah zatin sa ne ba a taba samun Allah wani lokaci ba shi da wadatar sai zai samu ba mustahili kuma a zo a ce an samu Allah ba shi da wadata haka karfi haka iko haka iyawa amma ni da kai da shi da kowa ne ne duk abin da kake mallaka da ba ka da shi ka zo ka samu shi yasa wadatar ka da kuɗin ka ne ba wai zakin ka bane mawadaci ba a'a ran da babu kuɗi kai ma ka zama ka kake mulka suke bin karan da suka yi ma waye ka zama ne yasa mas'alar da ban take tsakanin mu da Allah madaukakin sarki amma Allah madaukakin sarki suke da cikakken iko mai aikata abin da ya ga dama mai iyawa wa tuqimu salata sa'annan ka tsaya da sallah wa tu'tiya zakata sa'annan ka bada zakka mahallu shahid kenan na cewa zakka wajiba ce wa tasilu rahima sa'annan ka sadar da zumunci محل الشاهد لإمام البخاري فينا قال وقال بعض حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محمود إنما هو عمرو وهذه مسألة إسنادية سندية سندية قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهير عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه saboda kada ka yauda kada a yaudare ka قال تعبد الله لا تشرك به شيئا abinda manzon Allah ya faɗa ke in kai riko da abinda manzon Allah ya faɗa sai ku hadu da manzon Allah a aljanna in kai watsar da shi je ka bi wata hanya to zaka je sa baka su تعبد الله sai a. Ka bautata wa Allah ba kada kai shirka da kada ka hada Allah da komai da kowa wa tuqimu salata al-maktuba sa'an nan sai ka tsaya da sallah wacce take wajiba wa tuaddi zakata sa'an nan sai ka bada zakka al-mafruda wa tasumu ramadana kai azumin watan ramadana qala sai ce wallazi nafsi bi na rantsi da sarkin da hannuna raina ke ke hannunsa la azidu ala haza ba zan kara akan waɗannan da manzon Allah ya gwaya min ba saboda riwayoyin sukan zo wani a takaita wani a kawo shi a cike wata riwayar lokacin da aka faɗe ta ba a wajabta hajji ba yasa ba za ka ga hajji ba a ciki wata riwayar lokacin da aka faɗe ta ba a wajabta azumi ba ko zakka ba to shi yasa kowanne sahabi da abin da ya rawaito wannan mutumin kauyen ko balarabe da ya tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce masa kai kaza kai kaza kai kaza sai ce ba zan sai riko da hannun sa kai ce ba zan ƙara komai akan haka ba kuma ba zan rage komai a ciki ba yadda na karbe su daga manzon Allah ga dangadan haka zan ji irin kai su har sai na hadu da Allah